'Yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan abin da suke ganin tarnakin dokokin Najeriya da ke hana saurin hukunta masu almunda hana a kotuna. Lauya mai zaman kansa a Abuja Umar Zaga ya kara lauyoyi da cewa ba wai suna kara masu laifi ba ne, fiye da suna dogaro da damar da ke ƙarƙashin doka. Yanzu matsala a nan Najeriya za a zo a tuhume ka ka aikata wannan laifi. sai a kawo hujja da za a ci gaba da shari'a kaga wannan sai a ce laifin alkali ne wannan ba laifin alkali ba ne ko kuma a ce lauyoyi eh lauyoyi a ina so akwai buƙatar a sake diba fasalin wannan abu bincike a horar da masu bincike na zamani su samu hujjoji masu ƙarfi a ɗauki lauyoyi masu sa ƙara waɗanda za a ba su horo ne na ganin idan aka yi waɗannan abubuwan za a samu nasara a wannan yakin da ake shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayyabu na ganin sai shugaba buhari ya ƙara matsa ƙaimi wajen binciken sauran sassan gwamnati ta haka ne kaɗai najeriya za ta inganta yanzu kowa ya san da ai lokacin da aka kama tafa balugu aka zama sarƙa wuya da hannu da kafa aka rinka jefa shi a bakan mota bulaka mariya aka shi kota aka ɗaure shi to kuma wa san abin da ya biyo baya a ƙarƙashin sa wanda ike ya zauna su tsawon shekaru ina shugaban su saboda aka tilan ne a zo a garan bawul a tabbatar duk irin wannan tun daga sojoji zuwa sss zuwa 'yan sanda cewa duk wa'annan da na safa maka a bincika a tabbatar duk wani bara gurbi da duk wani babban ta'annaci da ake yi an maganin su tun da in ka je ingila misali za ka sami yan sanda ko shekara arba'in aka da kisan kai sai sun tono yadda aka yi aka kisan kan da wanda kisan ka ko ya mutu. a nasa bangaren dan siyasa adamu bunyadi na ganin yan najeriya na nuna gajen hakuri kan alkawuran da gwamnatin buhari ta ɗauka. buhari zai tara kuɗi na a a gani zai koma gida najeriya huta sai a dubi a matasan najeriya wanda yake kamantawa ko musulmi ko kristan kuma mai addinin ko mai mai yaranka sai ka hau baka da ciwon kan kudi ba za ka je ingila neman bashi ba ko china ko saudi arabia amma da an tsaya kan gwamnatin da ya dan shude da advising don shi ma shugaban kasan da ya wuce jonathan yana da kirki amma na kewaye da shi ne kannan firauna to shine abin da buhari ya ki yake shi zai amfani da iliminsa amma dai kuma yan jarida ku yi buhari addu'a da Allah wannan yan sholisho masu zagi ku fita har gansu yan gishirin andar ne sun fi son yanzu yanzu suna so su sa buhari ya taka kafin barawa ne so wala ba za su iya ba muna da muna masa addu'a da baki da iyayenmu da abin da ya sauwaka hannu muna yi insha Allah very soon zaka ga matasa suna ta tafi ko ina don ni na san irin kuɗin da ake tarawa za a taimaki matasa da shi jam'iyyar APC mai mulki dai ta kara tafiye-tafiyen shugaba Buhari da cewa nan ba da dadewa ba za a ga tasiri ga ingantar tattalin arzikin ƙasar da yake komaɗe Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.